ita ce ranar 25 ko 25 ga watan tara shekara ta 2000 shekara ta 2024 Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya hada fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na abu zarar gifari da ke nan garki a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da darasin wannan littafi na wanda wannan gaba ita ce tsawata ma yaro matashi akan afkawa cikin wato wuce makiɗi da rawa wajen kafirta mutane da ainihin zurfafawa wajen ƙoƙarin ko bid'antar da mutane kamar da yadda muka ji musamman kafirta mutane domin in ka ce wa mutum khawarij tamkar kana kafurta shi ne tunda magana akan khawarij manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana magana akan khawarij ya ce suna fita daga musulunci kamar yadda abin harbi ke fita daga mai kaga magana ce ba karama ba ana ganewa so yau Allah ya jarabce mu da wasu mutane kuma jarabawa da yawa cikin mu take zuwa ahalus sunna suke kiran kansu har ma suna kiran kansu salafiya amma duk malamin da ya samu wani kuskure a fahimtarsu ba wa kuskure a addini ba a fahimtarsu sai su ce ai khawarici kuma abin nasu na ta ƙara yaduwa yana zama fitina rigima tsakaninsu da ahalus sunna ba dare ba rana yau a yi mukabala da wancan gobe su kirawa na a yi mukabala a'a za a iya yi wa shugaba wa'azi a kan mimbari ba za a iya mushi wa'azi a kan mimbari ba magana iri-iri kuma abin da zai baka mamaki da waɗannan 'yan salafiya karya sun halatta cin mutuncin kowane malami su ne kan gaba su zagi malami su ci mutuncinsa su kira shi kaza da sunaye daban-daban amma abin da zai baka mamaki kuma suna kare 'yan siyasa yanzu don allah da waɗannan 'yan siyasa da malaman addini wa ya fi mutunci za a haɗa amma ku ce duk wani malami duk mutuncin malami waɗannan 'yan madakhila suke ko menene 'yan salafiya ƙarya wallahi duk yadda malami yake suna iya zaginsa suna iya cin mutuncinsa da sunan suna masa raddi ba ladabi ba biyayya babu natsuwa cikin al'amarin sai cin mutuncin mutane amma kuma kuna cin mutuncin malamai kuma kuna ganin darajar 'yan siyasa wanda da yawa daga cikinsu fasikai ne wanda zahirul fiski fasikancin sa a fili yake duk abin da aka ce kaza fasikanci za ka same su da shi eh, ko ba haka ba haka za ka gansu so don haka bai yiwuwa a ce mutum baya ganin daraja baya ganin mutunci na malamin addini amma yana ganin darajar wasu mutane wanda ba malama addini ba ya kamata waɗannan matasa ka yi ƙoƙari irin naka ka nisa ta ɗanka daga bankaurarsu Allah ka tsare mu to yau za mu tashi gaba ta goma wa min hadhihi mafahimil khati'a yana daga cikin waɗannan fahimta na kurakurai allati yurabba alaiha ba'da shababi ko ba'da shabil muslim wanda wasu daga cikin matasan musulmi akan yi tarbiyyar su a kai ko su taso a kai shine wato a attahawurul haraki zabura zabure zabure a wajen aikin addini mutum ya zama ɗan zabura daga an ce har kawai sai ya tashi daga abu ya taso ba natsuwa ba sauraren malamai me ya kamata shine a tahawur mutum ya kai kansa ga halaka muna ganewa haka ce wannan na tahawur kawai ɗan zabura ne me ake ce ko ɗaya kalmar da suke kira wato ya zama mutum kawai ɗan ɗan ba na iya ɗan gaggawa komi zai yi ba natsuwa ciki to idan matashi ya taso a haka wa sur'atul injizab ko wato injiraf fi amaliyatin ba isa ya isa da saurin zurmawa e ko ka ce fadawa zuwa ga amaliyatin ba isa aiki wanda ba ya da sakamako aka ce amaliyat suna amfani da wannan kalma ne a wajen kai hare-hare misali amaliyatul infijarat ayyuka hare-hare da suke kaiwa na tada bom ana ganewa sai a ce yau akwai amaliya kaza in ka ji masu yaran irin 'yan boko haram da wanda suke rigima da turawa a duniya mafiya yawa za a ce maka yau akwai amaliya kaza yau akwai amaliya kaza to amaliya shine wata hanya da ake kai hare-hare a wasu lokuta suna kai harin ne da me ake cewa da bindiga a wasu lokuta kuma suna kai harin ne da bom to sai su yi amaliya ba isa ya isa wato hari ne na wanda ya ɗebe tsammani ana fahimtar magana wanda ya ɗebe tsammani Ɗan neman abokin mutuwa wato mutum ya riga ya ga kaman abin da yake ba zai yi nasara ba bara a fasa kowa ya rasa za mu ji misali nan gaba da wasu ƙungiyoyi da suka yi irin wannan da kuma amfanin da suka yi da kuma rashin amfanin da suka yi yake cewa wannan irin amaliya la yajnil islam wato la yajnil islam wal muslimuna minha illa al ba abinda da musulmi ke samowa a ciki face wayewa Allah wal intikasat da ainihin tagumi sai dai a zuwa a tagumi wane ya ji ya tsokano faɗan da bai iya kare faɗan ana ganewa na dai san kila abin ba zai wa mutane daɗi ba amma in ya kama a faɗa a babi na nasiha dole a faɗi kwanan nan 'yan hamas sun tono isra'ila faɗa haka ne kuma sun illata isra'ila ɗan abin da za su iya sun ɗan ji musu rauni ƙyat amma da ita isra'ilan ta wayoyo a kansu a kan falasɗinawa mutum dubu nawa a kashe ana ganewa yara dubu nawa a kashe gini dubu nawa a kashe muna ganewa idan ba ka iya abu bahaushe ya ce da muguwar rawa an fahimci magana idan ba ka iya abu kada ka fara shi ka bari lokacin sa yi me ya yi ka ci gaba da shiri idan kuna biye da karatun nan yin shiri da tsari da shi shine tarbiyyar manzon Allah irin wannan zafin kan akwai irin masu zafin kan nan cikin sahabban manzon Allah misali Umar ɗan Khattabi lokacin da aka zo ana yin sulhu da annabi ana sulhu da annabi cewa duk wanda ya ce ya musulunta annabi zai dawo da shi in kuma musulmi ya fasa musulunci ya koma kafirai ba za su dawo da shi ba ai kun san wannan sulhu wanda ba adalci ciki umar ɗan khattab ya ce ya rasulullah me ake jira ba za a buɗa ba ba kan gaskiya muke ba shi umar yana jin shi kaɗai yana iya faɗa da duniya haka yake sai annabi ya dafa shi ya ce ba yanzu ba da lokacin faɗan ya zo ba a yi ba jama'a kuna fahimta duk mutumin da ya shiga abin da bai shirya ba ƙarshe abin da zai samu ba na kwarai ba ne ana gane wannan don haka abin da ake yake faruwa hatta na wannan hamas din suna buƙatar masu ba su shawara abokin gaba kana shirya masa ne in ka fito fitowa ɗaya zai san lalle ka fito masa ana ganewa haka sauran waɗanda suke ganin suna da kishin musulunci duk wanda yake da imani ya san abin da ake yi wa falastinawa zalunci ne ana ganewa yanzu wannan faɗan da hamas ta yi daidai ina suka kwato eh? ba su kwato komi ba face sun jawo an koma baya to daga an tafi an tafi an tafi sai a sake komawa baya to shine malam anan yake cewa daga cikin kurakurai da ake ɗora matasa a kai akwai attahawurul haraki akan samu attahawur akan samu hayaniya da zabura na ƙungiyoyi wa sur'atul injirafi haka ne ko da gaggawan surmukawa da fadawa cikin amaliyatin ba isa ya isa cikin kai hare-hare wa'anda ba za su amfanar ba la yajlil muslimuna eh, minha illa alwailatu wal ba abinda musulmi suke samu a ciki sai alwailatu wal intikasatu muna ganewa abin abinda ake samu ba nan ana cewa hamas ba su kyauta ba a'a abinda suke bukata shine tsare-tsare ana bukata tsare-tsare shawarwari ƙarin shiri bai yiwa ce makamin da kake da shi roket ne kawai kai kuma kana fada da wanda yana da jirgin sama da zai kawo maka hari akwai daidai kamar kai ne kana fada da mai takobi shi da takobi a hannu kai haka nan saboda imani haka ya yi daidai shi da takobi biya a hannu gaba kaifi baya kaifi kuma ya rike ta dam sai ka fada mashi ko yana da bindiga kai ba ka da komi sai ka faɗa mashi shi yasa ka ga faɗan wayannan na jifa da dutse waɗancan kuma na da me yana da bindiga to don haka ya kamata ka san me kake yi lokacin da aka yi yaƙi yaƙin badar babu ko shakka kafirai sun fi musulmai yawa kafirai su ne wajen dubu ɗaya da ɗori musulmi ba su fi ɗari uku ba ana ganewa amma ɗari ukun nan suna da dawaki a cikin su gwargwado suna da ainihin takobi kamar yadda waɗannan suke da takobi ba yaƙi suka yi da hannu ba cewa mu bi su da hannu mu kama ba haka abin yake ba so abin da nake ta ƙoƙarin yi shimfiɗa don a gane dole ne mu saba yi wa kanmu tsari akwai littafin da ake abin nan eh, ake magana akan fiqhun nasri wa tamkin zai koyar da kai fahimtar yadda ake samun nasara da kuma kafa kai kafin duk wani abin da za jama'a mun gane wannan bari mu je karatu yake cewa hare-haren da ake kaiwa wanda ba sa ba mu fa'idar da muke nema wala ya hasulu bihal maqasudu babu abin da ake samu cikin wannan hare-hare min izil islami wal musulmin na ɗaukakan musulmi da musulunci bal ta stasiri bu sababi wata. abin da ake samu kawai shine tumbuke da'awa yau da za ka taso kai da almajiranka kuna da'awa kuna da'awa tun ba ku yi ƙarfi ba sai ka tono fada da gwamnati kafin ka ce wani abu an gama karya ku mun gane magana an yi istisal istisal shine a cuge ku gaba daya a wayi gari ba ku mu ɗauki boko haram a matsayin misali ba a su nan muke magana ba abinda su suka faɗa a bakin su ba cewa suka yi suna so su kauda gwamnatin ɗab'utu ba su kafa gwamnatin ƙur'ani to duk da aƙidar su ba ta da kyau amma wannan magana ce mai kyau suka faɗa a nan cewa za su kau da gwamnatin ɗagutu su ta musulunci a lokacin da za su yi wannan abin ya kamata misali a ce sun yi tunani mu da muke so mu yaƙi gwamnati da ta kafi shekara sama da sittin tana da jirgin sama tana da yawan sojoji tana da yawan makamai tana da ƙawaye a duniya eh, ko ba haka ba tana da kaza tana da kaza tana da kaza sannan suna da horo suna da kaza suna da kaza mu da muke so mu yaƙe su sojojinsu sun kai dubu ɗari biyu ko ɗari uku mu nawa gare mu eh jiragensu ya kai kaza ko da ba mu da yawan nasu nawa gare mu bindigoginsu sun kai kaza ko da ba mu da irin nasu to mu nawa gare mu suna da harsashe iri kaza sannan sun tanadi kuɗi sun tanadi abinci sun tanadi kaza sun tanadi kaza mu da muke so mu tunkare su mai muka tanada in ka cire zafin kai ba komi eh, ko ba haka ba jama'a kun gane magana yanzu ba a tuge boko haram ba a lokacin faɗan boko haram kai da kanka a tambaye ka kasan mun rasa matashi da yake intima'i yana jingina kashi da musulunci an rasa matashi ya fi matashi dubu goma da wanda ke da ruwan shi da wanda ba ruwan shi da wanda suka kashe a kasuwa rigimar dai da aka yi har aka yi aka gama musulunci ne da musulmi ya asara ko ba haka ba sakamakon an tono faɗa shi yasa ka karanta littafin da ake ce ma huwa sababu takhallufil muslimina wa da'fihim ba'da quwwati allati kanu alaiha ma huwa sababu takhallufil muslimina wai menene dalilin da ya sa musulmi suka zama su ne koma baya a wajen technology da komi takalluf ana ganewa me dalilin ci bayan musulmi wa da'fihim menene dalilin raunin musulmi wanda da musulmi su ne super power ba ma shakka mu bugi kirji mu gaya wa duniya musulmi mu muka kawo mathematics har yau littafin mathematics na asali malamin addinin musulunci ya yi shi mu ne muka kawo chemistry mu musulmi mu muka kawo physics mu muka kawo duk wata kimiyya har yau alƙanunu fi tib littafin da kowane likitan duniya sai ya rantse da shi ya fara likitanci har yau a rubuce ki da larabci sai dai a tsakura a ɗan fassara bi ma'ana mu ne gaba mu muka fara kawo jami'a a duniya gina jami'a ginanna mace ce ta fara gina jami'a a musulunci a duniya gaba daya mu muka fara gina jami'a bi ma'ana mu ba gida ba ne mun saki abin ne wasu mu suka kwaci kuna ganewa mun saki abin ne wasu mu suka kwaci ashe sai mu koma muna dawo da kayan mu gida ko ba haka ba har mu shirya amma yau ina mai tabbatar maka ko masu yin wuka ba mu da su da yawa idan aka fara yaƙi kana buƙatar masdarin makami inda makami zai rika shigo maka ka ce kana yaƙar ingila saboda gata su rika yi koma makami kana yaƙar faransa kuma sa yi koma makami su boko haram da suke zagin boko 'yan boko haram masu zagin boko bindigogin da suka yi aiki da su suwa suka yi su yahudawan da suke zagi ko ba haka ba duk abin da suka aiki da shi babu wani abu ɗaya da ɗan boko haram ya kera ko da bindigan nan harba ka laɓe akwai ɗan boko haram ɗin da ya kera ta ka ji ƙaryar banza kai ashe ba su shirya ba maƙaryata jama'a kuna ganewa don haka duniya ta ci gaba a yanzu a duniya da me ake nuna ka idan ka mallaki makamin ƙare dangi an san cewa kana iya kawo ƙarshen duniya sai a kira ka zauna da kai sai a ci gaba da tafiya tare ana lallaba ka saboda kai ma ka iya me ka iya jama'a muna ganewa so don haka in dai muna so a samu izza sai mun koma mun bi karantarwar malamai akwai fikihun nasiri wa tamkin Fikihun nasiri shine a fara sa mutane akan imani a ɗora sa kan sallah yawan azumi yawan ibada biyayya ga Allah satar saɓo, yin duk wannan abubuwa sannan mu koma duk abin da aka iya a zamanin mu mu ma mu iya mu ne mutanen da muka kawo duniya eh, dabbaba me ake ce dabbaba igwa tankan yaƙi mu muka kawo duniya ana ganewa mu muka kawo duniya yanzu misali a nan najeriya ne misali da najeriya a nan najeriya idan aka ce kowa ya tsayu da kafarsa wa kuke ganin zai fi kowa tsayuwa da kafarsa ya eh? wane yanki inyamurai barakallahu fik ka saba da faɗin gaskiya eh wannan abin da aka yi sai su yi fake ba sun iya fake ba wanda ya fake zai mai kyau mu mun iya fake din sai surutu sai zage-zage mu mutanenmu suna wajen okada mutanenmu suna wajen wilbaro mutanenmu suna wajen idan ana neman wulakanci wa zai kwashe kashi sai a ce a kira mala mala ba aushe ko ba haka ba duk abin da ya shafi cigaba musu kuma yanzu da nake faɗin maganar nan wani yana jan haushi to ai haka nake so dan ka ja haushin na faɗa ai a to dan ka to zan in baka ja haushi ba ba samu nake so ba kuna bayyana jama'a mu ja haushi mu gane cewa ko rabewa aka yau ba za mu iya tsayuwa kafan mu ba saboda lalacewar mu tana da yawa abubuwa da yawa kai ka dawo ƙaramin abu sana'ar hannu kwanan nan wani gida aka yi renovation din gidan kusan gidan da ya ce sabo kawai aka gina ginin ne kawai da ba rushe ba ba komai na gidan an canja shi aka kashe miliyoyin kuɗi me yin wannan kwangilan mace ce in yamura duk wani aiki mai sa windo za ga windo na zamani na gaske kai da kaga abin ka san mai kyau ne mutanen mu ko sana'a za su yi ba su tsayawa su iya da kyau yadda yau in sun yi gobe za a kira su mu ga akan mu gaskiya eh bayan manzon mu annabi Muhammad Ya ce inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu annabi ya ce, Allah yana son idan ɗayan ku zai yi aiki ya iya abin ya kware ya kware yanzu wannan POP da ake na zamani kaso 95 ba mutanen mu bane haka ne ko ba haka ba muga akan mu gaskiya idan za a yi aiki electrician na gaske wanda za a karɓi miliyoyi ba mutanenmu bane mu mutanenmu wanda suka ɗan iya ɗan ƙarami ne na bakin ƙofa amma wanda za a sanya wuta ta zamani wa'ancan mutanen ke yi idan ana so a yi tayil na gaske kaga tayil kamar shi kansa malam sai waɗancan mutanen kun san dalili shi ba haushe in ya baro arewa ya zo a nan garin misali yana son inda zai samu kuɗi yau yau don haka ba zai iya bin wani oga ba ko wani yallaɓai shekara ɗaya ya koya masa fulamba ba zai iya haƙuri ba ba zai iya bin wani ya koya masa electrician ba ba zai iya haƙuri ba a je aiki a dawo ba a ba shi kokobo ba a ba ba haushe ba ne sai dai a raba wannan maganar da nake faɗa sai dai ka yi inkari amma ka san haka take ba mu da hakuri amma su kaga sun zuba 'ya'yansu yana daka mai tsawa yana masa fada yana durƙusa gaban shi wata ran ya shi kashi wannan da ake ma haka wata rana shine oga mota ta lalace ka gashi ake nema kaza ya lalace ka gashi ake kira kaza ya taso shi ake nema nan da nan kaga ya samu abubuwa amma ba haushe bai iya hakuri shi abin da yake so ina zai yi kudi a yau kuma cikin sauki nan da nan mu gaya wa kanmu gaskiya wanda ba su iya wannan ba yaushe suka shirya waɗanda ma suka ɗan ƙwace mu mutanen yankin jos filato jihar filato zuwa kaduna su ne za ka ga yaransu sun iya komi ake so na mota sun iya komi ake so na gida magana ake ta gaskiya yaranmu na musulmi a jihar filato su ke ɗan kwatanmu. mu da kuma wani bangare na yankin jihar kaduna amma sauran wuraren sana'un hannu wallahi ba mutanen mu ke yi ba ba a ce ba mutanen mu ba amma masu ƙwarewa sosai ba mutanen mu bane masu ƙarfi cikin abin ba mutanen mu bane yau ka zo ka ce kana son irin wannan teburin da ake yi me suke kiran shi abin da irin furniture din nan a zo a yi abubuwa na zamani sai ga ba mutanen mu bane ko ya iya mai kyau ma sai ya yi amaja sai ya yi ha'inci Allah ya gyara mu. da haka mu abinda kullum muke faɗa da an ce tarbiyya ake maganar tarbiyya shine a gaya maka abinda ba daidai ba ka bari ka dawo kan daidai ko da ranka zai ɓaci a to ka gada ma ranka ya ɓaci ka daɗe baka mutu ba a to a to sai me ba za a faɗi gaskiya ba don da ranmu ya ɓaci ko ina ka je mu ne baya ka je asibitoci ka ga likitoci kai ta leƙawa ba mutanenmu cikin likitoci babu sai ɗaiɗaiku wannan abin yana damuna saboda ba mu shirya ba kuma wallahi abin nan gaba ɗaya muna iya maganinsa abin da ba mu da shi ba mu da haɗin kai abin da ba mu da shi ba mu da jagoranci wani bai yadda ya bi wani ba sannan ga mu da mugu mugun zargi Eh, ko ba haka ba yanzu dan wannan me yake takaful da ake yi aka dan samu uzuri mai yin kokari ya mana tsare-tsaren abin nan din banki ya bude banki Allah ya karbi rayuwarsa ai ma dan yi hakuri abubuwa su dan wuce sai kuma zuwa ci gaba kila bai daidai a ja ce mata shi kawo kaza zai yi to amma yanzu a haka wani wai kudin nan ina suke ko malam yaranta ba haka muke ba mu zabe al'umman ana nan ana zargin wane musamman ma cikin masu jagorancin abun a ga wani Allah ya hore mai mota a sai a ka a ta da kai baya a je a duba a ga ko kudin nan ne a dai kam ba gaba da mu a wurin zargi da gulma da maganganu amma a wajen yin abin da ya dace to nan dai kan muna muna baya baya wayannan kurakuran yan uwa sai mun gyara su duniyan nan ba za mu iya karɓar ta haka nan ba wallahi sai mun yi gyara wayannan wanda ba mu ba suna saka bukata ta shekara dubu ɗaya ya san ba zai kai shekara dubu ba amma zai saka wani abu inda rayuwar shi ta ƙare next person ya ɗora mutum na gaba ya ɗora sai sun tabbatar sun cimma wannan abu yanzu ka duba idan japan ta kero wani abu china ta gani sai ta kero wani wanda ya fi shi sai mu yi mu je wajen na china sai a wayi gari koriya ta sake a ce are koriya ya fi kyau sai a dawo ku ne 'yan yawo su ne producers ku ne consumers ko ba haka ba sabulu wannan fa sabulun wanki sai a taho da shi daga ibadan daga ina ne a kawo shi arewa a siyar yana da wahala a ɗa'ibu wani abu daga arewa a kai kuda a siyar in ba abinci ba ne da dabbobi ba mu da abin da za mu iya kaiwa amma suke kawo mana biskit suke kawo mana sabulu suke kawo mana kaza suke kawo mana kaza abubuwa da yawa kwanan nan aka samu wata kungiya magana ta zo bari in gaya mana wannan yan izala ina so ku ji ni da kyau wannan izalancin na wani lokaci yana kashe al'umma kuma na faɗa na maimaita mugu mugun ƙungiyanci, zafin ƙungiyanci komi ka ce sai an sa ƙungiya ciki akwai matsala ba komi ne sai mun sa ƙungiya ba ba komi ba ne wasu bayan Allah muka samu masu koyar da sana'a mata suna bi jaha jaha saboda wannan kishin suna koyar da matan musulmi sana'a fi sabilillahi sabulu ne wa abubuwa da yawa wa'annan matan da suka buga wuraren jihar Bauchi suka yi suka gama sai profeso Mansur Isa Yalwa ko sai ya ɗauki lamba sai ya ba matan ya ba mutanen cewa in suka zo Abuja su neme ni duk abin da ya dace zan yi saboda yana jin ya isa da ni kuma ni dan uwansa ne a ahlus sunna ko shawarta ta bai bai ba su da ya ba su lamba suka kira ni na ce to tun da shi ya baku ni kuma zan yi iyayi na yaushe za ku zo suka faɗi lokacin da za su zo za a haɗa amak buwari gwagwala da kuje za a haɗa mai wancan kwali abaci a tara mata a koya musu sana'a sai na ce bari in fara tuntuɓa ɓangaren mu nawa na ahalus sunna sai ne magana da shugabannin lokal gamman cewa idan aka zo buwari amak wannan za a yi bakin nan dai tukuna ba za a biya su ko kwabo ba amma har su tafi abincinsu mu za mu ɗauka na ce mun yadda wurin kwana za mu ɗauka duk abin da suke so gwargwado za mu yi amma ba a biyan su kuɗi sai dai za a sai fom ɗari biyu domin gudanar da 'yan hidindimin da ba a rasa ba na ce wannan ba matsala inda dan ɗari biyu sai aka saka na ɓangaren buhari aka ce a yi shi a wurinmu duk shugaban wanda ka kira ko na ƙungiya ko na malamai wai mu cika mutanenmu kafin mu kira abokan zamanmu ko sai na buɗe ta ai kaga abin ta hannunmu ya zo ai bai kamata a ce ba mu da yawa ba wala in kai ma wannan magana sai ya ce maka shugabanni sun sani kai din menene eh yanzu don Allah wannan abin da wani abu ne da kungiya ta tsara ko ba haka ba ba za a yi shi ba sai da shugabanni tunda kungiya yanzu kungiya ta tsara wannan sana'a ma kungiyanci ce yanzu ko 'yan ɗariƙa aka kira suka koyi sana'a akwai laifi fi sabilillahi dan dai mu mu da aiki sai kungiya in ka taba wannan sai ya kubce in ka taba wancan sai ya kubce sai i baka uzuri na ƙarya magana yake na kungiyanci yana ganin ba za a iya yin abu ba sai wane ya sani in wane bai sani ba za a yi ba daga ƙarshe na tattara na ce ma wanda yake abu na ce kai tattara abin nan ka watsar da shi ina da sana'i mu ci gaba ci gaba abu mu ko kuma ka je ka nemi yan dariƙa ka ba su abin so a je a yi musu wallahi haka na gaya mar ka nemi yan dariƙa ka ba su tunda mu haka muke abin mamaki kawai don za a koyar da sabulu sabulun ba ya nemi izinin ka kai me yasa baka zo ka koyar da sabulun ba kungiyanci wannan kungiyanci yana bata min rai wallahi mala kuma ban boyewa kuma kowa ya zan iya dubar in gaya mai saboda ba musulunci abin ya wuce musulunci ni wallahi na zo koyar da sana'a ko na koya wa ɗan ban yi asara ba ni a wuri na kenan kuma fahimta ta kenan kuma ni ba munafuki bane zan faɗa abin da ke raina ka ji sai in ga abin da za ka mu sana'a jama'a yanzu idan ka je ka tadda musulmi ya iya sana'a kaza ko dan ɗariƙa ne ba za ka ji daɗi a ranka ba waɗanda za su baro gidajen su zo su kwana a wurinmu don su koya wa mu sana'a sun tambaye mu ƙungiyarmu shi profeso isa yalwa eh, abin da mansur yalwa ba dan izala bane ba dan izala bane ni menene so don haka dole abu sai ka mai da shi kungiyanci ka fa hankalinka zai kwanta idan da shi da ya tashi wanda kai kake so a gaya mawa inda su ya gaya mawa ai shikenan amma tun da ya nemo ni yana ga akwai abin da za a iya yi kuma su mutanen da ba su ce mana ku tara mana yan izala ba ba su faɗa haka ba cewa suka a tara musu matan wa matan musulmi kila ma su ɗin ba 'yan izalar bane ne amma ƙarshe abin da bai yiwu ba kenan asara wannan dama aka yi shi kenan saboda ina ga wane bai ba da izini ba to ka zai ka izini ka rayu in ya ce ka mutu shi ma in ka tashi mutuwa ka nemi izininsa in ka tashi rayuwa ka nemi izininsa haka muke kuma babu so a faɗi gaskiya yawwa mu ko wannan magana da kaji muna faɗi muna faɗin ta na idza asbahata fala tantaziril masa a to me a ciki ku rage wa kanku zafin kungiyanci kuma wallahi ina lura da wannan ka duba shugaba balalam ba shi da zafin kungiyanci da aibata mutane mabiya ne da suka ɗan lillike kai malam wasu akwai matsala amma shi shugaban ba haka yake ba kowa ya zo gunshi yana sauraron sa amma a waye gari abinda bai ka koyar da sana'a sabulu ko ko a wurin sabulu za a shigo da wata aƙida ne eh to abin da ya dame su za su gaya ma cewa matsalar mu da 'yan kudu shine wani abun namu ba ya fi kyau su sun fi mu iya kyale-kyale ne da packaging har fakejin din za su koya maka in kai sabulu ga yadda za ka sa shi a leda ka sayar irin har waje ma kana haifar da shi mutanen mu suka iya sana'ar za su koya wa mutanen mu kyauta duk abincin da za su ci har su tafi na ce wannan na ɗauka duk inda za a yawo da su ni zan kai su ba su wuce mutum biyar ba zuwa shida duk abubuwan da za a yi za a yi in na je wajen wannan sai ya buga ni wajen wancan ka gaya ma shugaban kaza to a gaya mai shi ma na da haƙƙi shi ma wancan ya buga ni wajen wancan na ce kai ba waɗan tasha nike ba ko ba haka ba ina da sana'a kuma ina yin sana'a kai da ka da nake rayuwa ka san ina da sana'a eh tun da na tashi sana'u nake in zan lissafa ma zan lissafa ma sana'a ta fi talatin duk na yi ba ci ma zaune nake ba kuma ba wani ba business zan yi ba kuma ko da ma business zan yi idan na kawo alheri me laifi ni ma dan samu akwai laifi alheri fa na zo da shi eh, wan maraba yana karkashin nasarawa state wanda na samu sauki akwai wanda ya yi mun magana shugaban islamiyoyi a wata karamar hukuma ya karba abin da ya koma sama aka ce ba mu karba ba sai kai je ka bashi hakuri <laughs> wa'annan mutanen da suke wannan abun fa su ne za mu haɗu tare a wa'azin jiha mu haɗu da su a na lokal gamma wai don Allah har yanzu baka san da ba ban san ka ba me ke damun kwakwalen mu komai tare muke yi amma yau ka zo musu da munkari to sana'a ba a koyar ba sai me eh shikenan kawai a koyar sana'a a ce duk abin da ya zo na alheri in bai zo da sunan kungiya ba ba za a yi ba wala ina neman wanda zai gamsar da ni haka musulunci ne ko ko ra'ayi ne bai zo da sunan kungiya ba ba za a yi shi ba yanzu muna da mutanen da ba 'yan izala ba ne kai tsaye ba sa cikin ƙungiya amma sun kawo wa sunna ci gaba sai mu watsi da su in zan baka misali da eh, shek albani marigayi albani zaria ka duba makarantar shi makarantar shi ta Zariya nan tana daga cikin makarantu lafiyayyu wanda ake koyar da ilimin addini da na zamani a haɗe ba halin sunna ba ne kaga dai ba za ka ce makarantar izala ba ce amma mai makarantar wane ne ba ahalus sunna bane to yanzu an samu ahalus sunna yayi abu sai dole dole ki dan izala haka ne addini mu je mu je mu rika ba wa mu fada to kaji in wannan abin da muke fada an yi wannan cikakken dan izala ba cika in dai haka ne cikakke ba ba shi bane kai ne cikakke addini za mu yi dan abin da za mu iya ne mutane nawa suka kawo musulunci ci gaba ba sa cikin kungiya ba za su kirgu ba ai da mutanen nan sun tashi cewa za su mala ka tara min yan izala kadai ko ka tara min yan kaza kadai ba su faɗa haka ba cewa suka yi a tara musu matan wa musulmi su koya musu sana'a mata zalla za su koyar da yadda ake noma cikin gida da wasu ƙananan abubuwa da mace ka iya yi ta riba kan tasiri wannan shi ma zama laifi kuma za a yi abin nan ne a kan idanunmu e asma wa ara ne za a yi ko ba haka ba amma duka aka hana shugaban karamar hukuma ɗaya ne ya ba da haɗin kai to abu ne ba na mutum ɗaya ba ne shi kaɗai ba da haɗin kai da yake shi waye ne gaskiya Yauwa, ba ɗan uwana ba ne mutumin ƙauye Yauwa, waye ne yana fahimta abin da ake magana da inda aka fito da inda za ka ce wayancan mutanen za ka koya musu sana'a har kuɗi za su baka sun san su za su amfana yanzu an bari menene ya canja daga gare ni me ya rage ni ne in banda kawai dai bakin cikin an cutar da yan musulmi ba abin da na fita da shi a ciki ba abin da na rasa hasali ma ni ne zan kashe kuɗi na abincin mutum biyar ko shida na safe na rana na dare si kama kwana uku hudu karamar magana ake wurin kwanansu duk inda za su yawo ni zan kai su har su gama kuma ni ba ni na je na gayyato su ba wani ne ya ga cewa zan iya yin aikin sai ya turo min aikin bai shawarce ni ba kuma ni na yadda ya isa da ni kuma ya isa min haka domin yana daga cikin alamu mutum na ganin mutuncinka ya duba jiha gaba ɗaya ci kai wane ku je ku ga wane in kun ga wane an gama kai ma sai na ga mutuncinka inda kake na ce to bari in kira ka ina ga in aka hada da kai abin zai yiwu da haka sai ka bata abin ko ba haka ba da ni ma lokacin da ya kira ni sai ce ya eh, gabata malam ka kira shugaba na koli ka kira in ya ce an ce je ka kira shi yana da haƙƙi sai ka bari in za ka yi lumfashi sai shugabanni sun baka izini tunda haka aka gaya maka musulunci ka daina lumfashi sai sun baka izini shugabanci ba mu ba ba diktatoriya muke ba wallahi nan maganganu da kuke ji idan ba mu zo mun waye ba mun gyara kanmu za mu ci gaba da shan wahalhalu Allah ya gyara zuciyarmu to dai abin da ake magana shine hare-haren da ake kaiwa marasa amfani layan tafi bihim wato eh, abin karshe tuge malamai kawai zai yi ka tono fada a kama malamai a kulle wa yadhhabu du'atu khalf al-aswari a kama malamai a kulle kwanan nan an sako wani malami da tuhuma boko haram wallahi na san shi shekaru ba dan boko haram bane shi dai kullum yana nan da nisfu sak da aswaki aka zo aka kama shekara da shekaru wasu 'ya'yansa ma mata har suka yi aure yana can kulle daga bayan nan aka sako shi daga baya bayan nan duka bai kai shekara ɗaya da sakowa ba mutanen da aka kama malaman addini dalilin sharrin 'yan boko haram za su kirgu sai a kama mutum kawai ana zarginsa shi kenan kuma dama ba ku da tsari ku to kaji a wayi gari a jefa malamai a kurkuku wala yin bihim wato wala yin bihim ba amfana da su wala tartafi'u bihim raya rayatul islami tuta musulunci ba ta dagawa da su eh aw yustahanu bi dima'ihim kai ko akai ma an rena jinin su fala ya baqa huma ainun wala asa ba abin da ke ragewa nasu wanda zaka nuna ko ta alama yanzu maganar da ake maka ko a saudiya dan tsakanin nan da aka samu wannan dan gidan salmanu ina gaya maka malaman da suke kulle bil asharat manyan malamai irin su salmanul auda ko manyan malamai suna prison wasu ma an yanke musu shekara ɗari ai eh, san ba za su kai ba shi nan. malami gare ya zauna ya yi haƙuri da sharrin 'yan gwamnati ya ci gaba da koyarwa shi ya fi a kai shi inda ba zai koyar ɗin ba kaga an yi asararsa su kafin ku yi abu ku shirya mu muna yin abu ne ba kan gado an sulaiman ibnu ali ar-rubu'i qala ce lamma kanatil fitnatu kuma kaga wannan kafin a ci gaba ka kalli su Usama bin Laden Usama bin Laden eh wani abin da yake gani sun yi jihadi ba haka bane kudin da Usama ya kashe a wajen rigima da turawa na siyan makami da kai hare-hare marasa amfani wallahi ya isa a gina manyan makarantu a koyar da mutane yanzu da muke magana da ku babu inda ake musulunta kamar ƙasar inyamurai ban san ko a masallacin nan bane ko a wani nake bayanin wani inyamuri da ya sako bidiyo na 'ya'yansa sun saka kayan islamiyya fararen kaya ƙanwarsu ta saka dogon hijabi har ƙasa kowane goye da jaka suna tafiya baban yana musu bidiyo inyamuri yana cewa wa'innan yaran a musulunci ya haife su yana alfahari shi ne ya musulunta amma waɗannan yaran an haife su a musulunci ina da grup-grup na inyamurai group group na inyamurai wanda za su ce maka islam in iboland ina da irin wannan group din a whatsapp da facebook ina kallon taharrukin inyamuran nan yadda allah ya taimake mu yanzu a najeriya ba inda ake musulunta kamar yankin inyamurai idan allah ya baka kuɗi ba mu aike ka sayan makami ba ka je wajen kowace karamar hukuma ka dankara makarantar islamiyya ka dankara masallaci ka nemi malamai ƙwararru ka tura su ka ɗebo 'ya'yansu ka yau arewa da su in suka yi hadda suka yi karatu a maida su kun gane ko sai na fashin baki ba sai mun ga amfanin ba lokacin mun mutu amma za a waye gari musulunci ya cinye yankin cikin me sauki abin da ya kamaci usama bin laden da ire-irensa yadda suke da kuɗi wannan usaman da ka gani ba ƙaramin kuɗi ke gare sa familinsu ba su ne fa aka zo za a faɗaɗa haramin makka duk gidajensu ne kusa da haramin nan gidajensu za ka ta gani ko da mai shara ka gani a bayan an rubuta billadin billadin ɗin fabili ne zuriya ce su ke ɗaukar nauyin masu shara manyan masu kuɗi ne aka ce to ana buƙatar a sai waɗannan wuraren a hannunsu sai a faɗaɗa da aka zo suka ce nawa za a siya aka faɗa abin da za a siya aka ba su kuɗi na mutunci suka ce mu wato nan ku da kuka zo ku fada da kun fi musan aljanna suka ce to mun ba da dama inda ake bukata a zuwa ɗiba bar mana sauran muna da shi da yawa sai mala ina amfanin talauci Allah ka raba mu da talauci talauci bai ba talauci gaba ɗaya hanyar da ya ma ban so in ganta yawwa wani magana da ake can ta ƙarya wai qultu lil an can anta muqimu fa qala fi ama'im al fuqaha wa an bai talauci na ne gidan koyar wani malamai ana nufin irin na da yawwa <laughs> wai talauci ina ne ku. wai gidan na nan a cikin a cikin rawanin malamai a nan ya gida ya tare wanda ya wannan magana bai adalci ba yana maganar da ne kila so kaga wannan abin da suka bayar aka yi musulunci mutane masu arziki me nake so in kawo a yanzu matakin da muke da awa muke bukata a taimaka ba fada ba musamman fadan da ba mu shirya mushi ba a yau magana ake na technology a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da lokacin babu waya babu kayan technology amma idan annabi za shi wa'azi gabas sai ya ce yamma za shi saboda munafukai kada wani ya ruga ya faɗa musu kai fa an dade yana munafunci eh a ni wai dan ka zo ka sa wayar ka ka dau magana ta ka je ka kai aka huta abinda nake a duniya wa ya ce maka da ina jin tsoro ban zama nan kuna gane ganewa akwai kiran da inda gani na san to an kai karata eh wani ya je da gudu wallahi akwai kiran da da na gani sai in saurari me za a ce Shi a gaban ce a yi haƙuri gobe kuma a wurin karatu a jina sake ballo ta kuma a sake kai ni saboda abin da ake faɗa haka yake abin da mu muke magana kullum jama'a shi muna matakin da muke buƙatar da'awa ne idan annabi zai ce za shi yaƙi gabas gobe a tashi ya yi yamma saboda tsoron wa munafukai yanzu wannan fitina da ake ta fulanin daji menene mafi girman matsalar shine infoma wane yanzu haka ya kawo wuri kaza ya zo daidai wuri kaza wallahi duk lokacin da na fito karatu irin haka to in dai ba na gana koma gida ba kawai na san ba abin da bai iya faruwa da kowa don ba wani tsaron da ake da shi yau kwana biyu ko uku a nan unguwar mu fafe kwana biyu ko uku da ka fara hawa tudun nan aka zo wani mutum aikin tifa yake yi yana da tifofi ana neman abinci aka yi masa diran mikiya sana'a fa yake yi amma an je an shiryo ana ganin ya tara kuɗin da ya kamata a karɓe kai ba za ka nemi naka kuɗin ba mutane suka zo da muggan bindigogi ka duba fafe tsakaninmu da mai tama bai kai kilomita ɗaya ba daga inda aka kama mutumin zuwa tsallaken gidajen mai tama bai kai kilomita ɗaya ba bai kai kilomita ɗaya ba suka zo da bindigogi wani ya taso suka harbe shi nan take mutu suka ɗauke bawan Allah nan suna a basu miliyan ɗari da hamsin idan za a zo jikin mai tama a ɗauke mutum ina magana tsaro a Abuja a Abuja ba kenan idan ba tsaro a Abuja ina kake tsammana a same shi wanda yake so ya tono rigima bari ka ji abin da zan gaya maka yanzu akwai waya idan ma yakin za ka kai wa turawa kai da wanda kuke hada yakin kuna kitsa magana ana jin ku domin duk wayar da kake an san me kake faɗa kawai saki jiki kai labarin ka tunda ka san kai baka da laifi ko ba ka ba dukka ana bibiya kiraye kirayen mu duk wayar da ka taba yi in ana son a ji wannan firar ana zuwa MTN da Glo za su ciro ta kawai gata a rubuce ake son ta koko a sauti za a fitar da ita to ka gaya mu kenan wannan zamanin muna buƙatar shiri na gaske kafin mu shirya wani abu jama'a ko muna ganewa kafin mu shirya wani abu don haka yanzu ba mu da bukatar yaƙi mu abin da muke so shine ina ake bukatar makaranta ka gina to su usama bin laden sun kashe kuɗinsu a wurin yaƙin da me suka cimmawa ba su cimma abin da ake so ba dalili yaƙin ba kafa'a kun je kun ɓoye cikin duwatsu arna na neman ku kamar ɓeran daji ko ba ka kai ba kuna ɓoye cikin duwatsu saboda me babu tawazun babu daidaito a yakin yakin ba ɗaya ba ne mutumin da zai iya harbo maka abin harbi daga kilomita dubu ko sama da haka kai kuma sai dai ya zo kusa kaɗan yi tushi ba haka ake tafiya ba ba daidai ba ne idan malamai suka ce ka bar batun yaƙe-yaƙe a tsaya a koyar da mutane don allah ku rika sauraron malamai an fahimci magana to mu je wannan kisa bari ka ji rashin sauraron malamai lokacin da aka yi fitina ta ibnul ash'af eh, iz eh, qatal al hajjaj ibn yusuf lokacin da ibnul ash'af wani ne daga cikin ya taɓa yin gwamna ko ya taba rike wani mukami ya yaki hajjaju ibn yusuf ban so in yi tarihin Hajjaji duk kun sani sai aka samu wani mutum da ake kira uqbatu ibn abdul ghafir da abu abul jauza haka ne ko wa abdullahi ibn ghalib mutum nawa mutum uku in talaka fi nuzara'ihim sai suka tafi wurin yan uwansu fa dakhalu ala al-hasan aka shiga wajen hasan al-basri shi hasan al-basri ana ce masa imamu tabi'i malami ne sai aka je fa kalu suka ce ya aba sa'id ya kai baban sa'id ma taqulu fi qitali hadha tagiya muna so ka ba mu fatawa menene hukuncin yakar hajjaju hajjaju ne ya kashe sahabbai ya kashe tabi'ai kamar yadda suke faɗa ya kashe malamai ya kashe manyan mutane ya yi barna ya zub da jini menene kake gani idan mun yake shi ba mu fatawa ga fata malam alladhi safaka dima al-haram wanda ya zubar da jini na haramu, wa akhadha al-mal al-haram ya karbi dukiyar mutane ta haramu. wata raka salata kai sallama ma ya watsi da ita wa fa'ala wa fa'ala yayi kaza yayi kaza kala yace wa zakaru min fi'lil hajjaji suka ambaci ayyukan hajjaji marasa kyau yanzu ba sun kawo magana wurin malami ba wani fa kafin ya nemi fatawakka dama ya riga yanke hukunci ra'ayinka yake son ji ba so ko kun taba ganin wannan ba wani zai tambayi fatawa in ka bashi fatawa amma malam amma malam amma kuma nan me ba dai ka ji ba je ka yi amma zai kama gardama kenan dama yana da matsaya yana so ya ji ra'ayinka in ta yi daidai ka karfafe shi sai ce kai kace dama yana da matsaya kuma ya riga ya tsaya kan matsayarsa idan ya nemi fatawarka ka bashi fatawa daidai da ra'ayinsa sai ce to malam wane ban fatawa idan fatawar ta saba wa ra'ayinsa yi jidali da kai kuma ya je maka ƙarya yau ba haka mutane suke yi ba da yawa to yanzu an zo wajen malam hasan al-Basri faqala al-Hasan yace ara Allah tuqatiluhu in dai kuna son shawara ina ba ku shawara kada ku yaƙe shi ara Allah tuqatilu jama mun gane ina ba da shawara fahimta ta kada a yaƙe shi a yi haƙuri domin yanzu yadda ya ƙarfi ya hada kafirai sakat nan ma musulmin ya hana mu sakat idan muka dawo yaƙar juna su kuma kafirai za su yi karfi su yi amfani da dama su yi su yi ƙarfi ina ganin kada ku yaƙe shi fa in ku uqubatun min Allah idan abin da yake muku na zalunci uquba ce daga Allah fa fama antum biraddi Allah bi asyafikum ku ba ku iya tunkuda uquba Allah da takubbanku eh wani malami na ji yayi bayani mai kyau akan ukubar tinubu wallahi bayani mai kyau ya ce laifi muka wa Allah ya turo mana shi eh a ah, ba gaskiya faɗa ba akwai wanda bai shan ukuba ni na manta da garin rogo ɗazu na je na auna <laughs> ato garin rogo na ce kai wani lokaci ba ga rogo yana zama alternative yana zama solution kuma na je na auna sai iko Allah malam ba dai ka auni garin ba ina wajen awon gari wani yana turo text da Allah ko dubu biya turo mu kai ba ma ka auni garin ba <laughs> kai tsakani ga Allah ana jin jiki eh kuma da yake farawa kai abin a kwarai kuwa to wai na zuwa wai me yasa ba ku samu faɗi gaskiya wannan man da ka gani wai me yasa ba ku samu faɗi gaskiya ba addu'a ake muku ba ai ba ni ne saukin ba to ciyawan ya ce wai a nemi sauki duk abin da nake gani al'umman mu bata gurzu ba tukun bata hankali ba tuku. idan gobe aka sake ba mu kuɗi aka ba da taliya ba za ka babu amma a ran ba zai ci kuɗi gwamnonin karan kansu mugaye ne ba wa shugaban ƙasa ba kadai so da haka ne abin da ke so jama'a idan Allah ya sa mun yi hankali to ga shawara zan bamu yanzu ku rike wannan na farko duk wanda ya san ba ya da katin zaɓe ba ya ce ba a fafe gora duk wanda ya san bai da katin zaɓe ya nema shawara ta mai ta farko ka nema ka aji na biyu mu gyara zukatanmu da ayyukanmu mu gyara me zukatanmu da ayyukanmu kowa ya san ka tobarar da yake yi wanda ta kawo mu ga wannan mummunan hali gaba mu mun sani kowa ya gyara aikinsa nawa kenan biyu sai na uku mu koma ga Allah mu tuba mai ta roƙon Allah ya Allah halin da muke ciki jagoranci da ke zalunta mu ya Allah ka sauya mana da mafi alheri karka ce ka sauya mana kadai a'a ka sauya mana da me mafi alheri na uku kenan abu na hudu wanda Allah ya sa ɗan siyasa ne kai daligen ku je ku ji tsoron Allah ku tato wa mutane mutanen kirki eh, ai duka hada su a ciki yanzu misali delegate da aka ba su kuɗi wahalar da ake sha banda su ciki Eh? wallahi ba ina faɗin wannan bane a babin wulakantawa tsakani na ga Allah ina faɗin wannan ne a babin wa'azi a satin na yau kwana biyu ko uku mutumin da ya kansila a wannan gwamnatin daga 1999 zuwa ya yi kansila amma saboda abin da aka samu a kansilancin ya ƙare ni ya kira in tura mai dubu biyar ko goma kuma na tura mashi kansila tsohon kansila ka kusan kansila ya fi delegate inda wancan zababbe ne wannan kuma ɗan aike ne ana gane ha delegate sai kun ji tsoron Allah kun zaɓo mutane mutanen kirki daga ƙarshe ko ba haka ba idan muka tashi yin zaɓen nan mu saurari malamanmu mu yau malamai suna so su yi shiru saboda da sun ce a zaɓuwa ne ya fi dama dama sai a ce kai malamai sun ja kaya ba haka ake faɗi ba sun ja kaya an ba su kaza an ba su kaza ba na goyon bayan malaman da suke cewa wai a kyala mutane ai suna da hankali ba su da shi a da suna da shi da ba su kai irin wannan yanzu ba su da shi dole masu hangen nesa da ilimi su gaya wa mutane abin da ya dace ina hankalin yake mutumin da zai karbi taliya ya rungu taliya kwara daya ya shekara hudu yana shan wahala akwai hankali gare shi bai da hankali taliya ɗari biyu ta koma ɗari takwas wai taliya guda to Allah kawo mana sauki Allah ya kawo mana sauki jama'a Allah ya sa kun fahimci waɗannan shawarwari an fahimci waɗannan shawarwari wala ba fata nake ba ciyaman ban fata a ci gaba amma alamu na gwadawa abinda na sani ba zan iya sauke shi a nan ba saboda nan ba wuri bane da za a samu sirri amma tsakani ga Allah kaga wancan mutum bai wuce ba to sai dai Allah ana ganewa wato insha Allahu kadai kai insha Allahu kadai ba ta kawo ma abinci gidanka eh addu'a kadai shi yasa da aka yi magana abin nan a zulkarnain qul sa'atlu alaikum min In dhikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa wannan shi ne karatun wa atainahu min kulli shay'in sababa sannan me ba a sababa an gane ai yawa ka san da an yi abu za mu ce insha Allah haka ne amma me dole sai ka tashi domin ka zauna kana insha Allah ba ta kama masara gida sai ka fita sai ka tashi tukuru wallahi sai mun tashi tukuru jama'a na ba? amma tsakani ga Allah al'ummar mu tana shan azaba akwai wayar da na gani na san wallahi matsala ce wayoyi da yawa da na gani na san wallahi matsala ce nan da na san da ake zaune kai da kake Abuja kana ci uku a rana Allah kaɗai san mai kiran ka yana aikawa aka ce ka tura mada kuɗi ba kana Abuja ba wallahi kana cikin sauki ka je kawai ka gani tsaranka sai ga kamar ya haife ka eh tsaranka kamar ya haife ka yana cikin jin jiki yawa al'ummar mu ba ta jin magana yanzu da nake maka magana wannan zan ba mu shi a matsayin ɗaya daga cikin dalilan da muke ce muku akwai alamun za a wuce an fara tuntuban waɗanda ake ga suna da ta cewa ana ɗan tuntuba da hikimomi ana ganewa wallahi jama'a in ba Allah ya kwace mu ba a cika gaba da insha Allah ne ana ganewa in ba Allah ya kwace mu ba wallahi kuna zaune za a ci nikin ku da wasu mutane Allah ka mana mafita jama'a duk irin wannan da ake karatu ne da yake tafiya da zamani kuma yake tafiya da matsalolin mu kai tsaye kana ganin su shi yasa ba sauri nake ba abin da ya dame ni Allah ya taimake ni ku gane me nake nufi ana fahimta yanzu batun mu tsaya muna zargin juna ba lokacin bane sai dai ayi wa mutane raha irin ta karatu abin da ya faru jiya na ka barar da kai yanzu ake shan wuya da wanda ya ka da wanda bai duk inna kullun fiha ko ba haka ba yanzu ba shine ba ya za a yi bukwaci kanmu da wanda ya ka da wanda bai bai yanzu ya za a yi bukwaci kanmu baiwa kuna cikin kwale-kwale zai kife a duba ga abin da za a abin tuki a shi an shigo tsakiyar ruwa ba abin tukin kwale-kwale maimakon ku san dubara sai kama ai kai laifinka ne kai ma ya baka dako ba kai wannan ba shine zai fitar mu ba yanzu dai me ya dubara me ya mafita to wannan abin da na faɗa guda hudu zuwa biyar ba duka bane amma za su taimaka wajen tafiyar ana ganewa shi yasa aka ce za a yi tafiyan matasa ban ce muku ina ciki ba a to in ban san abin da ake ba zan iya faɗan wani abu shi yasa ne tsalle na faɗa yanzu duk abin da ake yanar da ake toyawa <laughs> da dai ake toyata ko ba komai in zan yi magana ba zan yi bisa jahilci ba kun gane kuma kuma ina kira ku yi mai a'a ku shiga ban da wani abu a ciki na maslaha face abin da nake so in san me ake yi ni dalili na kenan kuma alhamdulillah a cikin abin mun kawo gyara da yawa wani abin ba sai na faɗe shi a nan ba amma mun kawo gyara da yawa mun ba da shawarwari da yawa amma ni kaɗai ba zan iya yi ba kai ma sai ka zo kai ma sai ka zo jama'a muna ganewa yanzu nake ganin shugaban senegal matashi ɗan shekara arba'in yana jan ragaman ƙasa amma mu nan mutane kamar lema kama jama'a eh sun gaji tunaninsu ya mai ya gaji mutum ya gaji wallahi ko shago gare ka akwai lokacin da kana bukatar 'ya'yanka su tsaya a shagon ko ba gaba sai da zuwa ga 'ya'yanka duk abin da kake za a kai lokacin da baka iya yi sai 'ya'yanka abin da kake bukata kawai lokaci tuwo ya sauka a baka ka ci gaba da istifani. amma lokacin ka ya ne. ya wuce Allah ka gyara zuciyar mu da fatan yan uwa za a yi ta yin haƙuri da irin ababen da ake ji mu ma da muke faɗa wallahi ba daɗi muke ji amma akwai abin da gaskiya ce da za ta gyara ka to ba a faɗa maka abin da kake so an fahimta ai ku tambayi masu shekaru nan idan mahaifinka na maka hukunci sai ka ji kamar duniya kai ne ba ya kauna ashe so yake ka zama a duniya ka zama wani abu yanzu nan kowa ya duba rayuwar shi ya san akwai lokacin da za a matsa ma ka je gona a matsa ma ka yi abu kaza a matsa ma ka yi abu kaza sai ka ɗauka duniya ɗaya ba makiyinka kaman mahaifinka ba wanda ya sa ma ido kamar shi ba wanda bai son ka kamar shi wallahi duk duniya ba mai son ka kamar mahaifinka duk duniya ya fi kowa son ya ga ka zama nagari idan ka bi shi ka zama nagari in ka saba masa ka zama ɗan gari kwarai kuwa eh mutum zauna bai da ko sisi sai gorin gari ku ne masu gari ya zaga can a bashi hamsin ya zaga can bashi su ne yan gari ah, to ba haka suke ba bako mafi yawa shi yake yin kuɗi saboda shi baya jin kunya da ko baya jin kunya aikin wahala nan da na ya tara kuɗi shi kuma ɗan gari sai ya zaɓi aiki eh ana zuwa kaduna cirani wanda suka zo cirani mu ne aka haifa muna jin kunya wasu abubuwan ko yan cirani sai ta samun kuɗi dan gari a dan gari ai kullum haka yi sai dai wanda ya tsaya wa kansa adalci kaji ce mu ne yan gari taiwa wasu bori wannan abin da kake ga sai mun daina shi jahilci ne mu ne yan gari da na ga mutum yana yi wallahi sai faɗo ƙasa kawai in kallai a wani wawa ana maganin musulunci inna hazihi ummatukum ummatan wahida yana mutane gori ai yan gari malam su ne wanda ke bila yan gari su ne wanda ke asokoro. ke a sokoro yan gari suna mai tama sun ma san da zaman ka su ke cin gari ma kana nan ƙauye ko wajen da cikin daji kana damun mutane da maganar gari gidan kirki baka da shi rigar kirki baka da ita amma kana damun mutane ai dan gari shine wanda ya ginu kaji dan gari annan eh ɗan gari na gaske kuma waɗannan mutanen da kuke gani yanzu misali waye sai je ce 'yan aso su tashi mu ne 'yan ƙasa zai yiwu ana gaya maka ka je kai karatu ka samu gingimemen ofis kai ne ɗan ƙasa mai ƙaton ofis shi an ɗan ƙasa mai ƙaton mukami shi ne ɗan ƙasa ɗan gari amma amma ana da ka zo kai ta mutane gori duka nan kawai muna cikin wahala mu duka <laughs> ka zo ka dame mu eh wani ba ya ce wai in ka batsa min sai ka bar garin nan wallahi haka zaka ji wani na faɗi ba ni da kuɗi ne sai sa da bagga inda yana da kuɗi jawo ni za ku mu gyara abubuwan da muke ba daidai ba ne kuma mu duk wanda ta biyo ta kan shi wallahi dai haƙuri